شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ma bada wa rahmatullahi wa barakatu sunana bello musa dogarawa sokoto hakika tashar wasal tv tasha ce wadda muke amfana da ita kwarai da gaske saboda tasha ce wadda ta zo lokacin da ake da bukata da abin da ya shahi harkar media akwai tashoshi waɗanda ya zan suna ɓata tarbiyyar 'ya'ya da mata da mutane amma wannan tasha ta zo allah ya sa mutane sun amfana da ita kwarai da gaske ta hanyar shirye-shiryen da suke yi na tarbiyyar da 'ya'yanmu da abin da ya shahi aƙidanmu da abin da ya shahi karantar da sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwa na addini daban-daban waɗanda ya zanda sai dai a kallaci fina-finan indiya ko fina-finan hausa waɗanda dan suna gurɓata tarbiyya amma yanzu sai wanda ya so bata makansa lokaci hakika wannan tasha mun amfana da ita muna fatan alkhairi Allah ya kara ƙarfafa ta shi taimaki duk waɗanda su da hannu ga kafata da ta hiyar da ita ki sa alkhairi ciki saka musu da alkhairi shi kara mana ire iren su da yawa